wani da wata sabuwar salo wai ku a dole cin maza ta baya to Allah ya tsine muku Allah ya shirye ku ni dai na na riga na faɗi na wawo as for you as a lady duk abin da kika shuka shi zaki girba idan kin ce lesbian ne a gaban ki muna nan ki ci gaba za mu ga yadda karshen ki zai ƙare idan ma ba mu ga ƙarshen naki kin mutu ko wani abu ya faru da ke ba zaki aure zaki haihu kin isa ki hana yarinyanki kin isa ni na riga na faɗa yarinya kina lesbian daga lokacin da na find out kina lesbian hanyar jirgi daban da mota ki can na yi nan ba ce da ni kike yi ba ba shayar da ni kike ba zan zauna ina binki ba saboda haka kina mace bai kamata ki dinga bin mace yar uwanki ba ki taimaki rayuwanki ki taimaki rayuwar yar uwanki saboda yau idan kika bata wa kanki suna ba a kanki kadai kika bata wa suna ba kin yi wa kanki kin yi ma familinki ki kina ganin kamar eh tunda rayuwanki ne you can live your life yes everyone has his life to live but because of everyone has his life to live that doesn't mean you should destroy your life by doing nothing say lesbian to Allah ya shirye ku mu huta lafiya